Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace, muna tattaunawa ne akan batun wakilcin mata a fagen siyasa da irin kalubalen da yake fuskanta. Kuma kamar a makon da ya gabatan, muna tare da barista Sa'ida Sa'ad. Sannan mun karɓi bakoncin Hajiya Jamila Abdullahi Abubakar 'yar siyasa daga jihar Kano, inda za mu mai da hankali akan kalubalolin da wakilcin mata a fagen siyasa yake fuskanta. amma sai dai kafin a duma cikin shirin bari mu ji irin gwagwarmayar da hajiya jamila ta fuskanta a fagen siyasa da kuma irin kalubalolin da take gani suke fuskantar wannan al'amari na wakilcin mata a fagen siyasa sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. gaskiya tun jamhuriya ta wannan siyasa da aka koma ta mulkin tsohon shugaban kasa general obasanjo muka shiga ma'amalar siyasa muke gwagwarmaya har kuma yanzu muna cikin ta cikin hukuncin ubangiji kuma mun ga abu iri-iri da dama mun gani a jihohinmu mun gani a ƙananan hukumominmu mun gani a ƙasa baki ɗaya saboda na yi aiki da ƙungiyar da ake ce mata nigerian project Mun yi fafutukan yakin neman zaɓe na shugabancin ƙasa so a nan gaskiya na samu ƙalubale saboda a lokacin ina da ƙarancin shi shekaru akwai mata manya da suka girme ni a cikin harkar siyasa amma despite the fact da aka ga ni ina da ilimi na yi karatu na boko sai aka bani jagorancin mata a jihar kano daga nan kuma saboda abubuwan da suka ga ina yi na ci gaba a tafiyar yakin neman zaben shugabancin kasa sai aka cire ni aka kai ni national aka sa ni a cikin wani kwamiti na yakin neman zaɓe to a nan gaskiya a nan na samu kalubale na mata wanda mataimakiyata ma ta nuna ita ba za ta yarda da jagorancin 'yar cikinta da ta haife ta ba. Ba a nan gaskiya ban ji daɗi ba amma da yake siyasa muke yi ban nuna rashin jin daɗi ba sai na ɗauki abin ba komai ba duk wani abu in za a yi sai in ba ta girman sai in ce ta ƙaddamar da shi ko ta yi to a nan gaskiya wannan ƙalubalen sai ya zo ya zama ba ƙalubale ba. Sai na samu ma canji na alkhairi a ciki saboda yadda na tafiyar da abin cikin lumana cikin siyasa. To a gaskiya mu mata a Najeriya mukan samu kanmu a wani yanayi na kama ana ɗan tauye mu ana ba mu mukaman da ba su taka kara sun karya ba sai a ce an baki woman leader ko kuma an baki dai wani mukami da bai kamata a ce sai mata ake ba ba ya kamata duk wani mukami da dama da za a ba namiji a cikin siyasa mu ma mata a ringa ba mu wannan dama da mukamin muna amfani da shi amma saboda kin san mu a arewacin Najeriya mukan ce siyasar mu addinin mu addinin mu siyasar mu kuma al'ada ma tana taka rawa ɗari bisa ɗari a harkar siyasar mata a bangaren arewacin Najeriya saboda za ga mu kamar mace tana da rauni ba za a yadda da jagorancinta ba amma yanzu da yake an samu ci gaba an samu wayewa an samu ilimi a cikin addinin musulunci ma an samu da siyasa aka tafiyar da shi komai rayuwar gidan kama da siyasa kake tafiyar da shi to za a iya gwada mu mu mata a ba mu wannan damar kamar muna neman mu samu mata da yawa a cikin shugabanci na siyasa kamar mata su fito takarkarin ƙananan hukumomi majalisar jiha majalisar tarayya majalisar dattawa gwamnoni mataimakin gwamnoni har shugaban ƙasa muna fatan mata su kai wannan matsayin da za su fito su yi wannan jagorancin saboda muna ganin duk abin da namiji ya yi mace ma za ta iya yin fiye da haka in Allah yadda aka ba ta wannan dama. To barista me zaki dora kan batun kalubale? To ashe ba wani abu ne ba zancen mata a siyasa muna da kalubale tabbas zan iya ce miki abu uku zuwa hudu sun kalubalanci siyasar mace babban ni abin da yake damuna shine zancen tsaro siyasar najeriya ta zama abin da ta zama na biyu shine zance yadda siyasa ta zama kasuwanci mafi yawancin mata a najeriya saboda halin da muka samu kanmu babu kuɗi a hannunsu ga kuma wani abu wanda allah ya bamu wanda mu ne gaba shine zancen iyali mace tana da yara ƙanana siyasa za ta mata wuya in dai ba girma suka yi ko kuma Allah ya taimake ta tana da masu taimaka mata na hudu kuma al'adunmu da wani rashin fahimtar addini ma wannan zan bari malamai su bayani saboda ni a tuntuɓar da na da na fara shiga siyasa malami guda ɗaya bai ce min haramun ne mace ta shiga majalisa ba akwai malamin ma da ce in ba ku shiga baya za a yi a san damuwarku har ya kara min da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wurin zama na mata a majalisa har rana ma aka ce an fitar a shura aka ce ga inda mata saboda a zo a ji me damuwarsu to kaga in dai shugaban halittu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ba mace dama ta shiga majalisa to kai waye yau zaka rinka cewa addinin mu ya hana to a ga na wayannan su ne dai kalubalen siyasar mace gare ki hajjiya Jamila ina mafita ga wannan al'amari kamar matan sukan ce a'a in wannan na zaɓe ta za ta min ɗagawa ko za ta juya min baya a'a ba haka ba ne mata yanzu mun dunkule muryar mu ɗaya muna goya wa 'yan uwanmu mata baya muna son mu ga mata da yawa sun fito neman mukamai daban-daban kuma muna roƙo muna kira da kakkausan murya a gwamnatin Najeriya da ya duba mu ya dube mu kallo na tsanaki ya dube mu da ido na tausayi na iyaye mata mu masu tarbiyya ne kuma masu tarbiyyar tawa ne ya ba mu dama ya ba mu fama-famai kyauta na takarkaru ya kuma goya mana baya ya bamu abin da za mu yi takara da shi mu fito mu nemi takarkaru saboda ya ga sauyin da za mu kawo a cikin siyasa kuma siyasa ta masu ilimi ce yanzu an tsabtace siyasa an gyara ta da ilimi ake da hankali ake da basira da lura duk matar da kika gani a harkar siyasa a fagen siyasa to ta san me take yi ba irin karazi ba haka mata na da na wancan jamhuriya da suka yi siyasa da mai ilimin da mara ilimi da za su iya shiga A ko yanzu ma akwai marasa ilimin waɗanda su suna nan a cikin siyasa suna taimakawa suna ba da shawarwari saboda sun ga jiya sun ga yau amma da yake abubuwa kuma in ya zo na harkar ilimi za a nemi masu ilimi su yi kuma matan ana ba su dama kamar wannan gwamnati ba mata mukamai muna da hadda mataimakiyar gwamnan jihar kaduna mace ce ya ba mu ministoci ya ba mu advisoji ya ba mu abubuwa da yawa na mata barista mafi mahimmancin aikin yana gare mu mata da ragowar mutanen Najeriya. Duk wanda yake ɗan Najeriya ne kuma ɗan mace ne, mijin mace ne, wan mace ne, ƙanin mace ne, uban mace ne. Ya kamata a ci wannan abin ya dame shi. ya shiga kuma da gaskiya dame sa ya kamata mu je mu koma mobilizing goyon baya ga waɗannan abubuwan da muke nema a dokance tun daga world level ba aikin mutum ɗaya bane ba ba aikin 'yan siyasa bane ba aiki ne da ya shafi kowa ya shafi malamai ya shafi sarakuna ya kamata a yi wa mutane bayani wannan jahilcin da muka shiga da yasa ake danna hakkin mace addinin mu ba da haka ya zo ba babu addinin da yawa mace gata kamar addinin musulunci idan mutum yana karatu mutane ba sa karatu ƙur'anin nan da hadisin nan Allah ya yi ne wajibi dukkanin mu ɗauka mu karanta shi idan kana karanta wayansu hadisan da aka yi saboda martaban mace amma yanzu duka an juye abin sai a ce musulunci musulunci musulunci wallahi zan iya rantsuwa babu wanda ma daraja ta ɗaga shi a musulunci da mace da namiji kamar mu saboda ni abin da yake bani mamaki musulunci da ya fara shigowa ma mace ya fara bawa yancin ta ana binne ta yace aka ce a daina binne ta zaka ga hadisai iri-iri wanda mace a ce aljannaka tana karkashin kafar mahaifiyarka a ce in ka haifi 'ya'ya mata uku kai musu tarbiyya mai kyau ana maka albishir da aljanna duk banga inda aka yi wa namiji duk irin waɗannan gatan ba amma sai gashi yau mun samu kanmu al'ummar mu muna danna hakkin mace. to ni gani nake canji yana hannun malamanmu su ɗauki shugabancin abin nan a fahimtar da al'umma yadda matsayin mace yake a cikin musulunci To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan aka kasance da mu a shirin na gaba, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma bakin namu da solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya